Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci sannunmu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI wanda ni Zainab Ibrahim zan gabatar muku a wannan lokaci. Shirin lafiya jari ce kan mayar da hankali kan matsalolin da suka shafi kiwon lafiya da hanyoyin kare kai daga kamuwa da cutuka masu barazana ga rayuwa a yau da kullum. a shirinmu na makon jiya mun tattauna ne akan cutar noma cutar da ke kama mutane ta hanyar zaizayar namar fuskar su wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin cututtukan da ake kamuwa da ita ta hanyar rashin tsafta da rashin abinci mai gina jiki. To a yau za mu ɗora da kalaman Claire Jonte ba Faransa mai shirin fina-finai da ke bibiyan labarin masu fama da cutar noma a jihar Sokoto wadda kuma ta share tsawon shekaru uku tana aiki a kai ga abin da take cewa. Uh, I started documenting the stories of NOMA patients uh, three years Sunana ago. Sunana Na soma wannan shiri a kan cutar noma shekaru uku da suka gabata, kuma mun shafe sama da kwanaki ɗari a ƙauyuka daban-daban, musamman a wuraren da ke da masu fama da cutar, kamar asibitoci, kai har ma da gidajen mutane. Kuma na yi matukar farin ciki da yadda masu ɗauke da cutar ke samun lafiya wadda a dalilin haka ya sa na ƙara mai da himma wajen bibiyar yadda masu cutar ke samun kula. Saboda haka muka gabatar da wannan shiri a ko'ina a faɗin duniya, wanda a halin yanzu mun an dawo Najeriya domin gabatar da shirin a jihohi goma na ƙasa. in the world and now back to Nigeria in 10 different cities for normal months. Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama. To ko a wani matsayi cutar take a halin yanzu a tarayyar Najeriya? Dr. Shafiu Isa Gwadabawa ya yi mana ƙarin haske. To yanzu alhamdulillah gwamnati ta jiha Sokoto da kuma gwamnatin Najeriya gaba ɗaya da kuma wasu ƙungiyoyi na sa kai sun luro sun hankalto kan wannan abun. Gaskiya sosai ana wayar da kan jama'a kamar yadda kika gani wannan abun nan ne documentary muka zo tun daga Sokoto na taso zuwa nan Lagos domin mu fayyace magance wannan cutan mu faɗa ma mutanen jihar Legas ga abin da ke faruwa da kuma sauran jihohi kusan jiha tara a Najeriya za a zagaya a yi wannan faɗakarwa. Masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. e asibitin noma wadda take jihar sokoto najeriya an gina ta tun kusan shekara ashirin da suka wuce saboda irin ɗaiɗaikun wayannan matsaloli da aka gani wayanda a lokacin ba a waye su sosai ba sai daga baya bincike da gwaje-gwaje suka ƙara tabbatar mana wannan so kan wannan waccan gwamnatin lokacin obasanjo aka gina wannan asibitin ake kawo yara daga ko'ina ta fannin najeriya har ma wasu ƙasashen yamma na afirka so a yanzu akalla an ba da magani an yi ayyuka sun kai kusan kimanin dubu shida wayanda aka taimaka mu a wannan asibitin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ya ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah faɗe azaba gobe Claire John ta sake dawowa domin yi mana ƙarin haske akan yadda ƙungiyoyi da lamarin ya shafa ke mayar da hankali wajen taimakawa masu ɗauke da cutar. Noma because this is a neglected disease, it's not well documented. Wannan cuta ta noma cuta ce da aka yi watsi da ita saboda haka ba a tattara isassun bayanai game da cutar ba kamar yadda ya kamata sai dai a matsayina na mai shirya fina-finai na ga yadda ƙungiyar likitocin Medicine Sans Frontier ke gudanar da ayyuka a jihar Sokoto. yadda suke mayar da hankali 100 bisa 100 akan masu ɗauke da wannan cuta musamman ta hanyar ba su kulawa kyauta da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya da shauran ma'aikatu da kuma tallafi daga gwamnati a gaskiya suna matukar ƙoƙari wajen yaƙi da wannan cuta ta noma. sauraro idan dai baku sha'afa ba a shirinmu na makon jiya Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da munikar Okunlawo ɗaya daga cikin masu fama da cutar ta noma inda ta bayyana mana yadda ta kamu da cutar da kuma halin da ta tsinci kanta a ciki. To sai dai a wannan karo za mu ji ta bakin Munikat gamsuwarta da irin gudunmawar da take samu daga waɗannan ƙungiyoyi ciki har da Medicine San Frontier da irin taimakon da take samu. Ana yi surgery ana kawo surgeon daga ko ina garin su different country din na suna kawo sojin suna zuwa sokoto noma asibiti suna jara mu saura sai ce yan waye <laughs> yan ruwa na suke hmm. ka gane eh. suna suna gyara musu suna suna yi aiki sosai gaskiya suna taimaka da su da su msf da su ministry of health moh eh, su ne sun hada kai na-akọ suna kai taimaka akọrọ Eh abin shi ce musu ni duka mu ma babu kasa ne babu mai yi biya wani abu in ya yi maka kama abin kore. Ba ba mu je karfi mu biya su inda mu ce Allah zai biya su ba. Muna ta na likitoci aiki na likitoci lokacin da bu muke ta kwana lokacin mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta kugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta to koya gamsuwa da wannan taimakon yake ga ta bakin Claire Jonte ba Faransa da ta shafa tsawon lokaci tana bibiyar masu dauke da cutar domin fadakar da jama'a I have witnessed uh, patients really feeling better when A gaskiya ni shaida ce saboda na gani da idona ce wanda zarar masu dauke da cutar sun shiga asibitin nan to lalle suna samun sauki. na farko suna matukar farin ciki da zuwan su saboda za su haɗu da takwarorinsu masu ɗauke da wannan cuta domin za su san ba su kaɗai ke ɗauke da wannan cuta ba saboda a gaskiya suna fuskantar kyama da wariya daga al'umma wanda a dalilin haka ke sa su ganin kamar su kaɗai ke ɗauke da cutar a gaskiya lamarin na da ban tausayi sai dai muna jin daɗin ganin irin saukin da suke samu and this impressive to see the change in the patient's attitude ni ba ni rena boka sannan kau ba ni rena malam ni ba ni rena boka sannan kau ba ni rena malam ni ba ni rena malam tabbata malam shi na da ara sosai Shi ma Dr. Shafiu Isa Gwadabawa ya sake dawowa domin bayyana gamsuwarsa da irin taimako da gudunmuwar da masu fama da cutar ke samu. E gaskiya sosai kuwa saboda yaro ran da za a kawo shi a asibitin noma kamar ya mutu wanda in ba a taimaka mishi cikin 'yan awoyi 'yan sa'o'i kalilan ba zai iya mutuwa so tun daga wannan lokacin za a fara bashi taimako idan aka bashi wannan taimako ake aka bashi abin da ake ce ma antibiotics wato Ton eh, magani wanda yake fada da kwayoyin cuta ya yi fada da wannan ya yaki da su ya kashe mishi sannan kuma a bashi abinci mai gina jiki ya ci abinci sosai a yi mishi rigakafi a yi mishi duk abin da ya kamata idan ya farfado ya dawo mutum sannan sai a yi tunanin kuma wani irin aiki za a yi mishi a taimaka mishi so kamar yadda na fada miki an ce hannu daya baya daukar daki wannan asibiti ce wadda gaba ɗaya duka najeriya a kowace jiha ta najeriya suna gangarowa suna zuwa nan ba ma najeriya kaɗai ba har wasu ƙasashe na west africa afirka so abinda duk ake yi ba a ce an kasa ba amma kuma idan aka taimaka gaskiya za a gode kai to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai tabbas harkar lafiya na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da talaka ya kamata ya fi cin moriyarsa musamman ma a mulkin demokradiyya. ba dan buɗe yabo ba ba dan da yabo kurun wa kadai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi madalla da haka shirin yazo zo ƙarshe a wannan lokaci sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da mu Bashir Ibrahim Idris da ku masu sauraro da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International RFI ni Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa Allah ya kare mu da lafiya.